an samu a taikace mutane goma sha biyu wayanda suka rasa rayukansu ba sai muka yi taimako muka samu wayanda suka wanda suna da nan da rauni daban-daban muka sami muka kwashe su muka je aka kai asibiti wannan harin da aka kai muna gan cewa kamar tun dama wato ranar juma da ta shige a ƙauyen waren akwai fulani guda biyu da aka kashe da muka samu wannan labarin muka kawo gawansu muka kai har muka bi ga biso kuma muka ba su hakuri muka ce su ba da lokaci za mu ɗauki mataki kuma duk wanda suka kai wannan harin mun fara bincike kuma eh, allah da nan ba da jimawa ba za a kama su za a san da suka fito kuma za a ɗauki mataki a kansu a takaice dai muna kira ga jama'a su kwantar da hankali tun watanni uku da wani abu da suka gabata ba, ba gunda aka samu matsala saboda matakin da muka ɗauka daban-daban wannan garin dama ta ce ba ta son ma'aikin operation safe haven suna za su iya su kare kansu za su iya su tsare kansu su muna kira ga jama'a su buɗe kofa su gaye su karbi ma'aikin operation safe haven don mu samu mu yi aiki a kauyukan nan don ma'aikinmu suna nan in abu mummuna haka ya tashi za mu iya mu maganta shi kamun ya kai ga rashin mutane har irin um, wanda aka samu a garin kwata. Na zanta da Parkim Jacob daga ƙauyen na kwata. A takaice dai akwai mutane sha shidan da aka samu gawakinsu guda shida yanzu a haka na asibiti a yanzu muna neman mutanenmu kusan dari Wai da sun bata kenan ko yaya? Sun bata kamar sun bata ba mu mun sani ko an kashe su a daji ne ko ya aka kashe ba. Ko kuwa ma ko sun gudu ne ba mu mun sa a wannan lokacin da muke magana ba mu riga mun ci ko me ke faruwa ba. Muna neman su. Yanzu wani yanayi ake ciki a wurin? To yanzu dai ana tunani ko a je a yi musu mass burial ne ko a bari tukuna dai muna jiran sarki zo. A ƙauyen Gold Horse da ke ƙaramar hukumar Yamma an kashe mutane shida kamar yadda wani da ya buƙaci in saka ya sunansa ya shaida min. Domin zama samu wa samu gawa gawaki guda hudu sai jirgi sun mutu an dawo da gawa su zama shida kenan. Sai akwai sauran mutum biyar a asibiti. Eh, to amma yanzu wani yanayi ake a wurin? Yanzu community mu a kiri za a yi ma wancan yin mass burial. Ba wani yana ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Thank you.